ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ارسله الله تعالى بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لقد بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركها على المحجة البيضاء الواضحة الغراء لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاه الله تعالى عن هذه الأمة خير الجزاء أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الفاسقون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وخلفائه الراشدين المهديين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله ويا أيها الإخوة الكرام الأحبة أوصيكم على هذا المنبر بتقوى الله عز وجل والسمع له والطاعة لأن التقوى ملاك الحسنات عليها صلاح الأمة وشقاوتها ثم اعلموا يا عباد الله أن دين الإسلام دين الحق ودين البشرية دين شامل لجميع جوانب الحياة البشرية ودين يصلح لكل مكان وكل زمان ودين يصلح لجميع الأحوال البشرية في منشطها ومكرهها وحبها وبغضها دين يسوي بين اتباعه كاصنام المشت ليس هناك تفاضل بين عربي وبين الاعجمي وبين الاسود والابيض والاسمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولأهمية هذا النوع الوجودي أي النوع البشري في هذا الكون اعتنى الإسلام به قبل ولادته وبعد ولادته واعتنى به طفلا وشابا وكهلا واعتنى به بعد وفاته فكان التركيز والثناء على مرحلة الشباب أكثر لأهميتها في حياة الشاب ولخطورتها يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما بهن ومثنيا على الشباب قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى هذه الآية الكريمة أثبتت على أن هؤلاء الفتية الذين عاشوا زمن الملك دقيانه وصفتهم بالإيمان والهدى لم تصبهم لم تصفهم بالكفر والفسوق لم تصفهم بالضلالة لم تصفهم بالزيغ بل إنما وصفت هؤلاء الشباب بإيمان الله تعالى وتقواه وصفتهم بالهدى والاستقامة وفي قصة موسى في نفس السورة قال الله تعالى فقال لفتاه ائتنا غداءنا لقد لقينا في سفرنا هذا نصبا اي اثنى الله تعالى على هذا الشاب لمصاحبته صاحب خير ولمصاحبته أفضل أمته في زمنه ولمصاحبة أفضل قومه في زمنه وهو موسى عليه السلام فأثنى الله تعالى على هذا الشاب على هذا الفتى لأنه صاحب موسى في طلب العلم وصاحب أهل الخير في سفره ففي سورة الأنبياء جاء ثناء الله تعالى على فتى وهو إبراهيم وذلك لقيامه على الأمر والنهي على الأمر بالمنكر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولشدة غيرته على الله ودين الله تعالى ولشدة بغضه على الشرك قال الله تعالى فجعلهم جغاظا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا سمعنا فتى أي شابا سمعنا فتى أي شابا لم يقولوا صبيا ولم يقولوا شيخا بل إنما قالوا فتى يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون إلى أن قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأحقرين فالله تعالى في هذه الآية المباركة ذكر فتى أي شابا في غيرة وتقرير التوحيد ومعارضة الشرك وأهله والبراءة منهم براءة كلية فحدثت له معجزة لم تحدث لأحد أبدا وهي أن جعل الله تعالى النار التي ألقي فيها بردا وسلاما عباد الله أيها الإخوة المستمعون الكرام أن الآيات الثالثة ذكرها تركز على الشباب وتطلب من الشباب أن يكونوا عماد هذا الدين أن يكونوا أوتادا لهذا الدين وأن يكونوا أصحاب خير بين الأمة وأن يكونوا مصاهبين لأهل الخير لا لأهل الفساد تريد من الشاب أن يكون آمنا مؤمنا بالله عز وجل لذلك يقول صاحب الأخبري رحمه الله تعالى أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام وأن يجالس العلماء وأهل الخير وأن يصاحبهم وأن يقتدي بالعلماء المتبعين للسنة النبوية المحذرين من اتباع الشيطان هذه الآية يريد من الشباب أو الشاب أن يكون آمرا بالمعروف وناهيا إلى عن المنكر فهذا يقربه إلى الله تبارك وتعالى وتريد هذه الآيات من الشباب ومن الشاب ألا يخاف في الله تعالى لومة لائم من الأعداء لأن الله تعالى حصيبه فالله كاف عبده كما كفى إبراهيم والله حصيبه كما فعل بإبراهيم عليه السلام فإبراهيم عليه السلام لم يخف من الله لومة لائم في كسر الأصنام وتفكيكها وتبديدها واما الاحاديث الشريفه التي تعتني بالشر وتركز على الشباب ما رواه منها ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس قال حياتك قبل موتك ثم ذكر شبابك شبابك قبل هرمك صحتك قبل مرضك حياتك قبل موتك غناك قبل فقرك الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله تعالى سائل كل أحد عن حياته قبل موته فالحياة تشمل حياة الإنسان من يوم بلوغه إلى يوم وفاته فهذه الحياة جمعت كل مرحلة حياة الإنسان ثم أيضا خص قال شبابك قبل هرمك والمرحلة الشبابية هي ضمن حياة الإنسان قبل موته ذكر الله حياة الإنسان عاما ثم خصص مرحلة الشبوبة خصصها بالسؤال خصصها بالمسؤولية لماذا؟ لأن هذه المرحلة مرحلة أشد خطورة إن لم تستغنم وفيها خير إذا صلها استغلالها وروى الترمذي ايضا انه صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن عمره فيما افناه فالعمر هو حياه الانسان كله ثم خص من هذا العمر وعن شبابه فيما أبلاه فخص مرحلة الشبابية فالله سبحانه وتعالى سائل كل شاب عن مرحلة شبابه وعن ماله من أين اكتسبه وكيف أنفقه وعن علمه فيما عمل به وقال صلى الله عليه وآله وسلم أن هناك نوعا من الناس سبعة يظلهم الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ولم يكن الشباب يعني بمستثنين في هذه في هذا الحديث إنما ذكروا في هذا الحديث وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالإمام العادل مباشرة قال والشاب الذي نشأ في عبادة الله الشاب الذي نشأ في عبادة الله لم يعرف الفحشاء ولم يعرف الفساد ولم يعرف التعدي على الغير إنما نشأ في, في, في ذكر الله عز وجل ونشأ في عبادة ربه ومرحله شبابه لم تمنعه عن هذا عن الالتزام بالدين ثم ذكر صلى الله عليه وسلم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع ففاضت عيناه ثم رجل قلبه متعلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه ورجلا دعته امرأة ذات منصب وجمال ونفق فقال إني أخاف الله ورجل يا عباد الله تصدق بصدقة تصدق بيمينه فأخفى الصدقة حتى لا تعلم شماله ماذا أنفق يمينه فهؤلاء السبع في ظل عرش ربهم يوم لا ظل إلا ظله فالشاب موجود فيهم يا عباد الله وهو الثاني ممن ذكرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وورد أيضا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أراد تزكية الصباح وتطهير قلوبهم وتطهير منظرهم وتطهير ألسنتهم وتطهير آذانهم وأن يحملهم المسؤولية فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج لماذا يا عباد الله قال فإنه أغض للبصر تزكية البصر لأن البصر مسؤول يوم القيامة وأحسن للفرد فمن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء هذا يدل على تزكية الشباب تزكية خلقية وخلقية فكل هذه الأحاديث يا عباد الله تعتني على حسن تربية الشباب لأنهم قادة في الغد القريب ولأنهم اقتصاد هذه الأمة واقتصاد كل دولة وأنهم أكبر ما يفتخر به أي دولة وأي إنسان حتى بعد مماته ماته يفتخر الميت بأن له ابنا سيدعو له بعد موته وهذا كما قيل إذا رأيت شيوخا في السن يرتكبون المنكرات ولا يوجد فيهم الشباب فهذا المنكر سرعان ما يتلاشى ويضمحل وأما إذا وجد الشباب فيه فهذا المنكر لا يزال أبدا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وأقول لكم ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الكبير الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه من كل ذنب إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا فيمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا فاستغفروه يا عباد الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه المتقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله ويا معشر الشباب والمسلمين لأهمية اعتناء الإسلام للشباب اهتم الإسلام بالتربية الإسلامية لبنيه وتعذيبهم أحسن التعذيب وتنشئتهم على الأخلاق الفاضلة على منهج أهل السنة والجماعة وعلى منهج السنة النبوية الشريفة لذلك قال عليه الصلاة والسلام انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق واكثر ما يدخل الناس الجنه ناس الجنه يوم القيامه حسن الخلق وهذا الدين الاسلامي دين معامله ويزكيهم وبناء على قوله تعالى والذي بعث في الاميين رسولا رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فالمسلمون والعرب قبل الإسلام في أيام الجاهلية كانوا في ضلال مبين وكانوا أكثر الناس ضلالا وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم ببئسة محمد صلى الله عليه وسلم فركز النبي صلى الله عليه وسلم على تلاوة آيات القرآن في مسامعهم ويزكي قلوبهم يطهرها من الحسد ومن الكراهية ويزكيها من الشرك والرياء ويحل محل الشرك التوحيد ومحل الرياء الإخلاص ومحل البدعة السنة فصاروا خير أمة أخرجت للناس ويعلمهم الكتاب وهو القرآن وتفسيره والحكمة وهي السنة يعلمهم السنة فبهذا أنقذهم الله تعالى من من النار بهذا أخرجهم الله تعالى من الضلالة إلى الهدى ومن الظلام إلى النور فصار الله تعالى وليهم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عشر سنة في مكة وعشر في المدينة يربي الناس على الأخلاق الفاضلة وأهمها التربية الإيمانية وتزكية النفوس فصاروا أمة سادوا العالم وحملوا رسالة الإسلام إلى كل شق في هذه الدنيا وجزاهم الله عنا وعن الأمة خير جزاء فرضي الله عنهم وأرضاهم وجمعنا الله وإياه في عرفات جناته وجمعنا الله تعالى معهم يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم dukan godiya ta tabbata ga Allah تركيه muna gode masa muna neman gafararsa da suriyarsa muna neman mafaka da tsari da kariya daga Allah ya kare mu daga sharrin kawunanmu ba ranar da manzon Allah zai yi magana sallallahu alaihi wasallam ba ranar da manzon Allah zai yi hudu ba ba ranar da manzon Allah zai yi wa'azi ba ranar da manzon Allah zai fadakar sai ya ce wa na'udhu billahi min shururi anfusina Allah ka tsare mu daga sharrin kawunanmu bai ce ka kare mu daga sharrin waɗansu ba a'a ka fara Allah kare ka daga sharrin kai kanka duk wanda manzo Allah ya Allah ka kare mu daga sharrin kanmu wato inda kake ganin ka nan inda kake ganin ɗan adam sharri na kudundune a tare da shi haka nan ma alkhairi na kudundune tare da shi ran da ya motsa sai ka yi mamakin mutum ran da alherin ya motsa sai ka yi mamaki ran da alherin shi ɓangaren alherin su ya rinjaya to sai ka ga inda yake rayuwa da waɗanda suke mu'amala da su gaba ɗaya sun zama cikin alkhairi ai ya zama to ma al'umma inuwa ce ta alkhairi wanda ake shiga ƙarƙashinta Randa ɓangaren sharri su ya motsa sai ya ba ta mamaki sai ya zamanto ma al'umma bala'i da jahannama ya zamanto ma al'umma cikas, ka yi mamaki idan aka nuna maka shi aka ce shi yayi wannan aika aika to manzo Allah kullu izai magana yake wa na'udhu billahi min shururi anfusina ka yadda kai kanka karan kanka akwai sharri tare da kai ka fara roƙo Allah ya kare ka daga sharrin kanka tukuna sharrin kanka tukuna idan ba haka ba to kai matsala ne ga rayuwa ba a yi sa'an zuwa duniya ba wa sayyi'ati a'malina ka duba magana ce ya Allah ka kare mu daga munanan ayyukanmu, munanan ayyukan da muke duk yadda aka yi ko da tsakanin mutum kalau da Allah sai ka samu ba lafiya tsakanin shi da iyalan shi yadda ke gudanar da harkar iyali shi da ƴaƴan shi wani in ka same shi kalau a wannan sai ka same shi matsalar shi munana aiki tsakanin shi ga makwabtansa wani ka same shi kalau a wannan munana aiki tsakanin shi da aminansa da abokansa wani ka same su wani muna na aiki tsakanin su da halittun Allah ko da dabbobi ne waɗansu ka sun je wuta a kan dabban sun je wuta a kan dabba saboda an da ita mutumin da Allah ya kai su wuta kuwa saboda mage mage kawai ya musguna wa guda ɗaya a rayuwarsa kulle ta ya dabaibaye ta ta sanya ta a keji ta hana ta ci da ka mage ko guda ɗaya aka nuna ba wai maguna biyu ba ko uku ko abin nan a'a mage ɗaya a rayuwarta ta yi wa haka manzo Allah yake wallahi wuta ta je ina ga wanda zai zama ma al'umma bala'i da cika ta yaya za mu fiye je wuta a kan maje ka ce ba zai je a kan mutum ba da mutum da maje wa ya fi daraja walaƙar ba bani adam mun karrama ɗan adam mun olorin nasa mun daraja shi ɗan adam ɗin ma wai in ka dangaro wani musulmi to idan mutum zai je wuta ta dalilin maje wallahi ba abin da zai hana mutum zuwa wutan jahannama ta dalilin mutum da cin ka ba abin da zai hana idan ya shiga wuta saboda karamar dabba da ya kamata ya shiga saboda babban halitta da ya taba wanda Allah ya girmama ta a doron kasa babu sassa ne wannan annabi kullu yana roƙo Allah ya raba da munanan ayyukan duk yanda aka za ta samu akwai ɗan munin mummunan aiki da wani yake yi da kuma yake ba wanda ya tari tarihi amma roƙon Allah ya tsare ka da wannan mummuna aiki ka rika roƙon Allah ya tsare ka daga sharrin kanka idan kuma sharrin ya motsa ya zama to na alkhairin ake sai rika motsawa wanda Allah ya shirya da shi ba wanda ita fadda shi wanda Allah ya ɓadda shi ba wanda ya isa ya shirya da shi ina mai shaida lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya kamar yadda nake sai da lalle annabi Muhammadu bawa ne na Allah kuma manzo ne nasa wanda Allah ya aiko mana shi da addinin gaskiya da shari'a ta gaskiya da addinin gaskiya ya riga da shi akan addinai na ƙarya na jabu da bogi na neman abun duniya da kuɗi a duniya kawai ko da kafirai da mushrikai da ashararai ba sa so addinin musulunci sai ya rinjaya amma mu yi fata ya samu riga a hannunmu ba a hannun waɗansu ba tuni addini ya samu ɗaukaka ta hannunka shine alfaharinka a gobe tsiyama suna da amince Allah tabbata da annabin namu da shi da sahabansa da kantar sunantuwa da sunnansu mai bin tafarkinsu mai rayuwa a kan manhajansu Allah ban yadda da su gaba ɗaya dan wana musulmi masu albarka da daraja da kima Allah ya kawo mu juma'a ta ashirin da shida yau ga watan Rabi'u Thani na shekara ta dubu ɗaya da da ɗari arba'in daidai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ta yi daidai yau da hudu ga watan ɗaya watan Januwari na shekara ta dubu biyu da goma tara miladiya inda fatan hudubar namu shine kulawa da muhimmanci da addinin musulunci ya ba matasa kulawa ta musamman da muhimmanci na musamman da addinin musuluncin nan ya bawa matasa in particular ya bawa duk wani musulmi muhimmanci amma ba kamar matashi ya ko bayan Allah masu daraja da kima ina muku wasiya da nasiha akwai wannan mimbari na mai albarka da tsoron Allah subhanahu mai girma da buwaya mu zamanto masu ji da da'a da biyayya ku san cewa lallai fa addinin musulunci addini na gaskiya shine addini kwaya ɗaya da Allah ya zaɓa a bauta masa da shi duk wanda ya zaɓi wani zafarki na ganawa da Allah ko na bauta wa Allah in dai ba ta hanyar musulunci ba Allah ce falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin ba za a taɓa karɓa mutum ba wallahi kuma zai kasance masu asara a gobe kiyama shine addinin da Allah ya yarda mana da shi ya zaɓa mana mu bautata masa da shi addini ne na ɗan adam na kulawa da dukkan wani nau'in ɗan adam a duniya addini ne zamanne na dukkan ɓangarorin rayuwar mutum ba abin da ya bari bai taɓa ba addini ne wanda ya dace da kowane zamani da kowane lokaci daga lokacin da addini ya zo har ranar tashin kiyama babu inda za a ce ga wani tsari da ya fi dacewa da irin zamanin da muke ciki a yau da ya fi na musulunci karya ne babu shi haka na a ce ga wani tsari a jiya wanda an bincika an da shi ya fi na tsarin musulunci ka zama lafiya da kwanciyar hankali shi ma babu shi karya ne haka nan nan gaba a ce za a samu wani tsari a nan gaba wataƙila ba a zamaninmu ba wanda zai dace da wannan zamanin a wannan gaban wanda ba musulunci ba shi ma babu addini ne da ya dace da kowane zamani kowace al'umma addini ne da ya dace da kowane in nau'in jini na lokaci da jini yanayi duk yadda aka juya ya kasa samu musuluncin ne mafita a wannan lokaci babu shakka addinin musulunci ne da ya ba ma wannan ɗan adam muhimmanci ya ba shi muhimmanci kafin a haife shi ya ba shi muhimmanci lokacin da yake ciki ya ba shi muhimmanci bayan an haife shi ya ba shi muhimmanci yana jariri ya ba shi muhimmanci yana matashi ya ba shi muhimmanci yana tsoho ya ba shi muhimmanci lokacin da yake raye ya ba shi muhimmanci har bayan mutuwarsa duk musulunci ya tattala maka komai saboda haka a cikin rayuwar ɗan adam ba wanda aka ba muhimmanci irin matashi Allah ya yaba wa matasa Allah ya yaba musu kuma yana ya yi alfahari da su a inda a duk duniyar zamanin daga yanu ya fito ya ce shi Allah ne ya zaɓi wajen karkatar da jama'a daga tafarkin Allah ta hanyar mulki da dukiya mutane suka yi ta karkata suka makance wa duniya suka tsorace shi suka bi kwaɗayi waɗansu matasa in ji Allah da ya babu duk kundin jama'an nan duk kundin mutane wannan zamanin matasan nan gaba ɗaya ba su kai goma ba su ne kawai Allah ya kira ya babu don ka sakin ɓarna ta zo masu kauce mata ɗan kaɗan ne in kwaɗayin duniya ya zo masu kauce ma wannan kwaɗayin ɗan kaɗan ne wa ma aksarun nasu walau harasta bi mu'minin Allah su majoritin mutane duk yanda kai sai ta samu ba su bane suke imani dan kadan ne wa qalilun ma hum suka tashi suka ce ba za su bauta masa ba wanda za su bauta shine mahalicci sammai da kasai idan suka sake mahalicci sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu suka kama wanda bai mutu kuda ba balle kwayan shinkafa bai halitta musu ba laqad kunna idan satatan suka ce lalle mun yi zalunci ba mu yi wa kan mu'adalci ba ba mu yi wa mahalicin mu adalci ba wancan ya tashi zai kace su zai murtuke su ya tura sako da lungu ko ina a neme su Allah sai ya ajiye su dab da shi mai neman nasu da ya ga dama kan sai ya turo su shi mai neman ya kace su ne zai rene su kamar yadda aka reni annabi Musa Fir'auna ya rene shi yana neman shi ruwa a jallo shi ne dalilin yayyansa bani isra'il amma shi ya zo ya raya annabi Musa gaba ɗaya da ya karya shi ɗin amma na Allah bai masa haka ba sai ya wani iko kai ya ajiye su a wani kogo dab su kawai ga kogon dab da su ga kayan su a kwance ga idon su a buɗe amma bacci suke yi ga sunan sai da suka yi shekara nawa ɗari uku da tara duk wanda ya leƙa ya gansu sai ya kurjice ya ɗimauce ya manta hanyar da ya fito kwabas in ya je ma ba zai iya kwatanta ta ina ya gansu ba saboda imar cewa Allah ya kare musu jikinsu ya kare musu mutuncinsu hatta karin da ya bi su da yake mutanen kirki ne hatta dabbar ma sai da ta samu rahamar Allah fa kalbuhum basiqun zira'aihi bil wasil hatta kare in ya zauna da mutumin kirki sai Allah masa rahama hatta dabba Allah madaukakin sarki ya wanke tsarkake Allah ya yaba musu abin lura a nan Allah ya ce ɗan matasa ne matasa Allah ya kira me suka ya Allah amanu bi rabbihi sun imani da ubangijinsu wa zidnahum hudan Allah ya ce muka ƙara musu shiriya da suka nemi Allah su ne nasu Allah ya ce na ƙara musu shiriya na ƙara tabbatar da su suka yi nasara a nan duniya daga dukkan wani sharrin mahaluki sannan kuma suka rabauta a gobe kiyama sun rabauta duniya da lahira Allah bai ce matasa ba ne masarranta a'a bai ce matasa fasikai ba bai ce matasa maɓarnata ba yace innahu fitratun amanu masu imani ne kuma muka kara musu shiriya hatta dabba sai ta da ta mori shiriyar ta sai da Allah ya mata albarka haka za su gani na gaba Allah maɗaukacin sarki ya sufanta wani matashi da ya jinsi annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa zai je ya gana da Khidir a majma'ul Bahrain tafiya ta tafiya yunwa ta kama su annabi Musa kala ni fatahu ya cewa wannan saurayin nan nasi matashin nan da ya bi su. yaron shi matashin nan atina gada'ana kawo mana abincin mu na fi safarina na saba, mun gamu da wahala a tafiyar nan annabi Musa da ya tashi kira sai ya kira matashi yake ya kira matashin nan wato matashi ne da ya lizinci mutumin kirki yana masa hidima sun je neman ilimi sun je neman kiriyar Allah sun je neman abin da ba su sani ba tarayya da mutumin kirki shi ma sai Allah ya masa albarka din a idon wannan saurayin bai taɓa ganin wani ilimi ba har ya yaga kifin nan da ake ci aka soya aka gasa aka sa manja aka sa abin har an ci sai da shi nan ranki ya dawo yana gani wannan kai ya ishe shi ilimi da sanin Allah sai lallai Allah a bisa dukkan komai ne iko ne lallai Allah mai tada mamaci ne Lallai ta da mamaci ba wani abu bane a wajen Allah kifin da har an ci an soya an yi komai har an ci yana kallo ya yi rai ya tashi ya shiga teku wannan kai su ilimi ne da bai ji annabi Musa ba ina zai samu wannan ya ƙara yaƙini ya ƙara imani da Allah misali na uku da Allah ya bawa matashi ne annabi Ibrahim nake shi ne shi kuma kishin ana saba wa Allah kishin ana hada Allah da abin da da kishiyoyi kishin ana kirka da Allah ya fito cikin jama'ansa yana dan matashi ya ya guba kan nan gaba ɗayan da suke bautawa jihadi ya rataye gatarin kawai a jikin babban suka zo suka rasa wanda ya musu wannan barnan an kakkarya alloli suka ce wa ya mana wannan aika aika yayi wa allolinmu aika aika da buɗan ba sai suka ce ai akwai wani ɗan matashi da kullum yana aibanta sai ba sa amfani ba sa cutarwa wataƙila ya nuna mana ne ya gwada mana ne rashin amfanin na nasu waye wannan masaurayi waye wannan matashin aka ce yuqalu lahu ibrahim watar an ba da shaida shi ya tsani shirka ya tsani gumakan nan abin da aka ba da shaida a kansu. ba ce mabarnaci ba ba ce mafi mutuncin jama'a ba ba ce masayi ba ba ce mai alfasa ba a'a matsayin gumakan su ne su kansu suka ba da shaida aka kawo su aka tattauna su ku tambaye su mana suka jura za su tambaye sai da suka je dab da su suka kama birki sai suka da suka ce ai ba sa magana ta san ba sa magana sa ko sun bauta abin da bai magana in an cuce su bai iya faɗin ga wanda ya cuce su sai a za a ita in an zo cutan ka ya faɗa ma ga wani ya zo cutan ka balle ya kare kansa suka ce wannan ya cika doguwar magana ku ƙona shi abin ka wuta a halaka shi ku kare mutuncin allolinku da gumakan suka jefa cikin wuta Allah ce muka ce motan ya naru ya ce wuta ku bar da wa salama zaman to mai sanyi da aminci ga annabi Ibrahim kawai wutar ita umarnin Allah ta bi da annabi Ibrahim kawai aka ce Allah da ya ce ki zaman to mai sanyi mai aminci to da har mu din in muka shiga za mu fita amma sai Allah ya takaita umarnin wutar ita ko ba ta sabawa ga Ibrahim kawai yasa da suka ga annabi ibrahim kalau a cikin ta yana kwance yana shawadi yana zagayawa abu abu rabu bihi kaidan sun yi nufin kaidi da makirce ga namu waje allahumul akharin muka sanya su ne luza suka yi asaran nasu wuta wannan menene Allah ke saurayi ne aiki shi kishi akan addini da shirka da ake wa Allah yake kishi abu yana mai zaki tun a nan duniya Allah nuna mata wutan ma ba za ta ma taɓa su ba sannan ta ta lahira da izinin Allah waye Allah ya kira tsoho a'a yaro a'a saurayi mata sun zama to alheri wa rayuwa alheri ga al'umma alheri ga mutanen duniya alheri a ayyukansu alheri a mu'amalar, alheri a alaƙarsu ga mahalicci, alheri yake zanto alheri saboda duk mutanen kirki ya bi annabi Musa wancan alheri hatta dabba ma sai da alheri ta ya kafe su ga ɗan musulmi waɗannan duka matasa Allah ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ɗan shekara nawa 25 jama'ar sa mushrikai da kafirai na maka suka ce da annahu sadiqun aminun mai gaskiya ne amintacce ne wanda suke girmama yana yaro irjima ta taɗa a tsakanin su suke warware ta kowa ya ji daɗin hukuncin da ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyansu da sauƙinsu da rangwaminsu da tausayinsu wajen kasuwancin Nana na Khadija su ya ta aure shi wanda suka fi annabi dukiya da mukami da matsayi duka sun nemi auren ta kaki amma da yaron ta yanke kai ran ta dade wannan Muhammadu fa da kika hada da ke kasuwanci mutum ne mai sauki mai saukakawa mai rangwame mai tausayi mai kaza mai kaza mai kaza qualities din nan da akhlaq kawai ya ja ta take shi take bai da kofi bai da kokobo kuma bayan an yi auren ta danka duk dukiyar a hannunsu kuma suke je ka ai ta hidima wa addinin musulunci farkon kobon da musulunci ya fara aka fara da awar musulunci da ke ta. Allah ya da ita matashi ne ya faɗi mana tarihi sai ce bai taɓa zama ba da yana ciwo a biyar ya zai na yana na Khadija ayyuka na kasuwancinta a biyar bai taɓa tsugunawa gaban wani ba ya san wannan ko da yake babu ma jam'iyyar abin nan a makka a lokacin ma a ci kun san da muke din ne ba wuya sai mutu ya tuna babu kawai zauna a karkashin wani sai an ba shi a ɗau hayar ke zai yi tare babu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sake waɗannan ayoyin duk abin da suke nuna mana ana son matashi ya tashi yana mai imani da Allah yana riko da Allah a cikin komai nasa a lokacin da take matashi kowa yake wawanka ya ka, saboda kai ka amfanar da shi ya yi amfani da kai akan manufofinka na sharri na shaidana ko akan manufofinka na alkhairi duk matashi ake nema yau in ɗan biyu ne ka je ka samu sauƙi ka ce kada ka wuce shekara goma sha takwas zuwa ashirin da biyu irin ka ake so a NDA irin ka ake so a soja irin ka ake so a immigration irin ka ake so a police irin ka ake so a SS irin ka ake so a custom irin ka ake so a civil defense ka duba shekarun da suke iyakancewa su ma ɗin za ka ga shekara goma sha takwas zuwa ashirin da biyu ko ashirin da uku. Me yasa su ma suka zaɓi waɗannan shekaru su ne matashin aiki su ne shekarun matasa ɗin ba su taɓa cewa ɗan shekara hamsin da biyar ba zuwa sittin shi muke so ba su taɓa faɗa ba ɗan shekara bakwai su muke so ko goma ba su taɓa faɗa ba lokacin da kake da ƙarfi na kowane irin kundin bala to a lokacin kowa yake wawan ka yake so ya zaka in hannun alkhairi ya fara damɗanka. to kai alkhairi ne ga al'umma duniya da lahira in hannun sarri ne ya fara damkansa ka miƙa kansa a gare kanka a gare shi to sarri ne za ka yi wa hidima ka rayu a masarranci ka mutu a masarranci ka tashi a masarranci gobe kiyama haka za a wuce da kai ga aljanna kana hanganta fitar ba ka ganta Allah rufa mana asiri to shi yasa shi ma Allah yake masa da ka balaga awwalu ma yajibu alal mukallaf shi ma Allah yana son ka a wannan lokaci shi ma shi ma Allah bai barka ba shi ma Allah ce to ni ma awwalu ma yajibu alal mukallaf tasihu imanihi shi ma Allah a lokaci ke son ka shi ma da ta balaga to zo ka ka kulla alaka da ni in ji Allah ka gyara imaninka ne thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi farda ainihi ka san abin da zai gyara farillan ka na Abin da aka halitta ka domin shi ta asani salati wa taharati wa siyam idan ka bar Allah ka koma can to ba za ka gyara imanin ba ba za ka san hukunce hukunce sallan ba ba za ka ma yi ta ba wannan shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi yace duk mutum ya ribaci abubuwa guda biyar kafin biyar su jiran masa rayuwarka gaba ɗaya ka more ta kafin mutuwa ta zo maka ba a aiki bayan an mutu je ka makabarta ka zauna kai wata ɗaya a makabarta ka kwana a wajen ka wuni a wajen a rika ka maka abinci na karyawa da na ran da daddare ka ga a makabarta za ka ga wani ya tashi yayi na shi ko da biyu ba a aiki in an mutu ba a aiki ko subhanallahi ba za ka ji a makabarta ba in kuma ka ji to wallahi za ka gudu me yasa don ka san abin bai ma yiwa ne me yasa wani in a nan kake zama amma a in ka ji an yi ka gudu ka san abin ya saba wa hankali kuma wallahi da an tambaye ka kace ka ne wannan irin akwai aljani aljani za ka ce ka ji amma ba za ka ce wani ka ji a kabari ba in mutum ya mutu ayyukansa sun tsaya to ka ribaci rayuwarka tun kafin mutuwar ta zo maka ka ga rayuwarka ta haɗa tun kana lokacin da ka balaga har tsufanka kenan sai manzo Allah kuma a cikin rayuwar gaba daya sai ya zo ya yanke ce wata babaka da samartakanka ai samartakan an yi suludin ɗinta a rayuwarka can to amma me yasa kuma aka zo aka gangaro aka sassabe aka yanke samartakanka domin a lokacin ne fa ta'addanci fi. in mutum zai ta'addanci a lokacin ne ibadan in za ka yi ibadan to a lokacin ne za ka yi ta lokacin ne za a morace ka za a more ka sai ka kafin tsufan ka kaga tsufa da tsarka da kana wani zabura zai ka tsallake rami. da da kake tsallacewa a da in kai ɗan long jump ne ka kai shekara 60 ka zo ka tsallace wajen kai long jump din a gani tunda sai an tallabe shi da sanda da tsari ya shi shine zai maka nasila irin da a'a mutum kar ya bar wannan da wuce Wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam yake da lafiyanka kafirati lafiyanka mutum kaga yayi paralyzing yi shekara biyar goma a kwance wallahi sai an biya lokacin ne za ta ce yanzu za a ga ibada yanzu za a ga nafil filu da ba a su ba sai yanzu ba za a gani ba za a gani ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da arzikin ka kafin talaucin ka kamore ya kawo hadisai masu ɗimbin yawa yace a gobe tsiyama akwai wanda za a sa inuwan al'arshi na musamman ranar babu wata inuwa sai ita duk jama'a suna cikin rana kwakwale suna ta farfasa saboda zafin rana an kawo ta dab da su kwatankwacin mil ɗaya amma waɗannan suna cikin inuwa suna kallon jama'a a rana daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matashin da ya taso cikin addini da bautawa Allah kawai dalilin da yasa na kawo ran da hadisai masu ɗimbin yawa da hadisai masu ɗimbin yawa dalilin da yasa na tattaro su ayoyi akan matasa hadisai akan matasa sai matasa su hattara da rayuwarsu su ake fisga su ake ɗorawa akan tafarkin shaye-shaye su sa su ake tsorawa a tafarkin kidnapping suna sace mutane suna garkuwa da su su ne ake bawa bindigogi da babura matasa su ne yanzu lokacin amfani da su ya zo lokacin tunawa da su ya zo lokacin da kowa zai je ya kwalliya ya ɗan sarkata hulansu ya tsaya a hoto a ɗauke shi wa yana neman jagorancin jama'a lokacin da mutum zai tallata kansa shi mai amana ne ba jama'a za su nuna shi mai amana ba a'a shi zai fito sai shi mai amana ne mutum ya je ya da kwalliya zai wani haka a ɗauke shi wai wannan shi ne adili ba za a nuna su wani kaɓo yana aiki ba a'a a kan kujera da kaya an karkata hula da ƙarƙaru an zauna an harɗe kafa haka kawai wadda garkuwan jama'a ga mai amana in ka zo ka leka ƙwayan idon shi ka zira mata ido ka zira mata sai ka ga wallahi idon idon kura ne amma sai ka kusa za ka gane yanzu lokacin amfani da matasa ya zo yanzu ɗan siyasa suna nan suna neman matasa suna nuna su ne nasu su ne masu kaunansu da ba a ganin su shekaru da suka wuce yanzu za a rika ganin su sako sako lungu lungu wahu fi kulli fajjin amiq suna dangaro daga kowane lungu kowa ya nuna maka shine amana mu ma sai mu tafi ba kaman wannan ga naku, ga mai imani ga mai ba baka taba gani su ba yanzu da ake zawar ku a sanya ku cikin matsaloli ku saskare juna ku sassauta juna ku bar iyayenku da jidali a tura ku ku rusa nan ku kona nan ku guje wancan a bar iyayenku da jidali ba mai kulla sai zai bi ka saboda haka kada ka yadda wallahi kai matashi ka zamanto masarranta ne suke moran rayuwarka suke aiki da kai kar ka yadda ka zamanto mai garkuwa da jama'a mara alheri ga mutane da al'ummanka kowa Allah wadai da Allah ya